بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة النهل أنسو سوكر دائتا مكة دقمان فوبين سورر tunatar da mutane ni'imomin Allah waɗanda suke nuna samuwar Allah mai ba da ni'imar. Tafsiri أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون abin da Allah ya ƙaddara na azabarku, ku kafirai, ya kusa zuwa, don haka kar ku nemi a gaggauto muku da shi kafin lokacinsa. Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka daga abin da mushrikai suke sanya masa na abokan tarayya. Yunazzilul mala'ikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Allah shi yake saukar da mala'iku tare da wahayan abin da zai zartar a kan wanda ya ga dama cikin manzanninsa cewa, Ku tsoratar da mutane, ya ku manzanni daga haɗa Allah da wani a wajen bauta, babu abin bautawa da gaskiya sai ni, don haka ku ji tsorona ya ku mutane ta hanyar biyayya ga umarnina da nesantar abubuwan da na hana. samawati wal تعالى عما يشركون الله shi ya halarci sammai ya halarci ƙasai ba tare da wani samfuri da ya gabata ba ya halarce su da gaskiya bai halarce su don ƙarya ba ya halarce su ne domin a kafa hujja da su bisa girmansa ya tsarkaka daga yi masu tarayya da wani da suke yi خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين shi ne ya halarci mutum daga wani ɗigo wulaƙantacce ya yi ta girma bayan girma halitta bayan halitta sai gashi ya zama mai tsananin bayyana jayayya da ƙarya don ya shafe gaskiya da ita wal an'ama khalaqaha لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون dabbobin ni'ima daga raƙumma da shanu da awaki duk shi ya halicce su don amfaninku ya ku mutane kuma daga cikin wannan amfanin akwai jin ɗumi da gashinsu da fatinsu da wasu amfanin daban da kuke samu daga nonuwansu da fatinsu da bayansu kuma daga cikinsu ne kuke samun waɗanda kuke ci ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون kuna yin ado da su yayin da yamma ta da yayin da kuke fitar da su zuwa wajen kiwo da safiya. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi anfus ان ربكم لرؤوف رحيم kuma waɗannan dabbobi waɗanda muka halicce su domin amfaninku suna ɗaukar kayayyakinku masu nauyi a lokacin tafiyarku zuwa garuruwan da ba za ku iya zuwa gare su ba sai cikin matsananciyar wahalar gaske lalle ubangijinku ya ku mutane mai yawan tausayi ne mai jin kai ne a gare ku da ya hore muku waɗannan dabbobin. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuma Allah ya halitta muku dawakai da alfadarai da jakuna ne domin ku hau kansu ku ɗauki kayanku a kansu kuma su zama abubuwan ado a gare ku wanda za ku yi ado da su cikin mutane kuma zai halarci abin da ba ku sani ba cikin abin da ya nufin halittarsa. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين kuma aikin Allah ne ya bayyana tafarki madaidaici mai kai mutum ga samun yardarsa wanda shi ne musulunci kuma akwai daga cikin hanyoyi waɗanda suke tafarkin shaidan ne sun karkace daga kan gaskiya duk wani tafarki wanda ba tafarkin musulunci ba karkatacce ne kuma da Allah ya so ya muku dace gaba ɗayan ku zuwa imani da ya datar da ku gaba ɗayan ku هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون maɗaukaki shi ne wanda ya saukar muku da ruwan sama daga hadari har kuke samun ruwan sha daga wannan ruwan ku da dabbobinku kuma da shi ne bishiyoyin da kuke kiwon awakinku suke fitowa. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون Allah ne yake tsarar muku da tsirran da kuke ci daga gare su ta hanyar wannan ruwan kuma ya tsirar muku da bishiyoyin zaitun da dabino da inabi da shi kuma ya tsirar muku da kowane irin kayan gona lalle a cikin wannan ruwa da abin da yake faruwa a sa, akwai dalili akan ikon Allah ga mutanen da suke yin tunani cikin halittarsa sai su kafa hujja da shi wajen girma da ɗaukakarsa. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون كما يا هولي مكدري don ku natsu a cikinsa, ku huta, ya hore muku yini, kuma don ku nemi abin da za ku rayu da shi a cikinsa, ya hore muku rana, ya sanya ta haske, ya hore muku wata, ya sanya shi mai bayar da haske, taurari ma ya hore muku su da ƙaddarawarsa, da su ne kuke gane hanya cikin duhun kogi ko a doron ƙasa, kuma kuke ganin lokuta da wasu abubuwa. Lalle a cikin hore muku waɗannan gaba ɗaya. akwai hujjoji bayyana nuna ikon Allah ga mutanen da suke amfani da hankulansu domin su ne waɗanda za su iya gano hikimarsu. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم zakarun. kuma maɗaukaki ya hore muku duk abin da ya halitta a bayan ƙasa. waɗanda launoninsu sun bambanta na ma'adanai da dabbobi da 'ya'yan itace da tsirrai lalle a cikin wannan abin da aka ambata na halitta da horewa akwai hujja a bayyane a kan ikon Allah mai tsarki ga mutanen da suke yin la'akari da shi kuma suna riskar cewa Allah mai iko ne kuma mai ni'imtarwa. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون kuma Allah mai tsarki dai shi ne wanda ya hore muku teku ya ba ku damar shiga cikinsa ya fitar da abin da ke cikinsa domin ku ci abin da kuke farautowa na kifaye a matsayin wani sabon nama mai laushi kuma ku fitar da kayan ado daga cikinsa waɗanda za ku saka a jiki matan kuma su saka a jikinsu irin su lu'ulu'u kuma za ka ga jiragen ruwa suna shiga cikin teku kuma kuna shiga cikin jiragen ruwan don neman falalar Allah da kuke samu daga kasuwanci, kuma don ko kwa gode wa Allah akan abin da ya muku ni'ima da shi, ku kaɗaita da shi da ibada. والقى في الارض رواسي an تميد wasu وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون kuma ya sanya duwatsu a bayan ƙasa don su kafe ta kada ta motsa da ku ta karkace kuma ya gudanar da ƙoramu don ku sha daga cikinsu ku shayar da dabbobinku da shukokinku kuma ya fitar da hanyoyi a cikinta domin ku bi ta cikinsu ku kai zuwa ga inda kuka nufa ba tare da kumbata ba. Wa alamat wa bin najmi yahtadun. kuma ya sanya muku alamomi na zahiri a bayan ƙasa, kuna gane hanya da su a cikin tafiyar ku da rana, kuma ya sanya muku taurari a sama don ku gane hanya da su da daddare. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون Shin wanda zai halicci waɗannan abubuwa da wasunsu daidai yake da wanda baya iya halittar komai? shin ba za ku tuna girman Allah wanda ya halarci komai ba, ku kaɗaita shi da bauta ba, kar ku yi masa tarayya da wanda baya halittar komai. وإن تعدوا نعمة الله لا kuma inda za ku yi ƙoƙari ya ku mutane ku ƙirga imomin Allah masu yawa da ya ni'imta ku da su ku ƙididdige su to da ba za ku iya ba saboda yawansu da bambance-bambancensu. Hakika Allah mai yawan gafara ne ta yadda baya kama ku da rafkanuwarku daga barin gode masa mai yawan jin kai ne ta yadda bai yanke su daga gare ku ba a sanadiyar sabo da gazawarku wajen gode masa. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah yana sanar da abin da kuke ɓoyewa ya ku bayi. na ayyukanku yana sanar da abin da kuke bayyanawa daga cikinsu babu wani abu a ciki da yake ɓuya a gare shi kuma da sannu zai yi muku sakamako a kansu والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون waɗanda mashirkai suke bautawa koma bayan Allah ba sa halattar komai ko da ɗan ƙarami ne kuma waɗanda suke bautawa koma bayan Allah su ne suke yin su, to ta yaya za su yi bauta ga abin da suke samar da shi da hannuwansu daga cikin gumaka. أموات غير أحياء وما يشعرون ayyana يبعثون waɗannan ababen bauta duk da cewa masu bauta musu ne suka samar da su su daskararru ne babu rayuwa a tare da su ba ilimi kuma ba su san yaushe za a tashe su ba su da waɗanda suke bauta musu ɗin don a jefa su a cikin wutar jahannama. ilahukum ilahu wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون abin bautawarku da gaskiya abin bautawa ne guda ɗaya baya da abokin tarayya shine Allah waɗanda ba su imani da tashi bayan mutuwa ba don yin sakamako zukatansu suna musun kaɗaitar Allah saboda ba tsoronsa a cikinsu ba su yi imani da hisabi ba ko uku ba masu girman kai ne ba sa karɓar gaskiya ba sa sunkuyawa a gare ta. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين tabbas Allah yana sane da abin da waɗannan suke ɓoyewa na ayyuka kuma yana sane da abin da suke bayyanawa babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma da sannu zai saka musu akan waɗannan ayyuka Allah baya son masu girman kai daga barin bautarsa da miƙa wuya zuwa gare shi yana fushi da su fushi mai tsanani wa ƙila lahum لهم zala rabbukum ربكم a اساطير الاولين idan aka ce ma waɗanda suke inkarin kaɗaituwar Allah kuma suke ƙaryata tashi bayan mutuwa me Allah ya saukar wa annabi Muhammad sai su ce ba a saukar masa da komai ba kawai shi ne ya kawo ƙistoshin mutanen farko da ƙarerayinsu da kansa. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون domin ƙarshen lamarinsu su ɗauki zunubansu babu ragi kuma su ɗauki nauyin zunubban waɗanda suka ɓatar da su daga musulunci saboda jahilci da kwaikwayon waɗanda suke gabaninsu me ya kai munin abin da suka ɗauka na laifuffukansu da laifuffukan mabiyansu قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون kafiran da aka yi kafin waɗannan sun yi wa manzanninsu kaidi da makirce-makirce sai Allah ya rushe gine-ginensu daga tushen rufin ginin ya faɗo kansu kuma azaba ta zo musu ta ‘yan da ba sa zatanta domin sun kasance suna tunanin gine-ginensu za su kare su sai aka hallaka su da gine-ginen gaba ɗaya. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين sannan ranar alkiyama Allah zai wulaƙanta su da azaba ya ƙasƙantar da su da ita ya ce masu ina abokan tarayya ta da kuka kasance kuna haɗa su da ni wajen bauta kuka kasance kuna gaba da annabawa da muminai saboda su sai malamai na Allah su ce hakika wulaƙanci da azaba za su tabbata a kan kafirai الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون waɗanda mala'ikan mutuwa da mataimakansa za su ɗauki layukansu alhali su sun zalunci kawunansu da kafircewa Allah sai su miƙa wuya ga abin da ya soko musu na mutuwa suka yi inkarin abin da suka kasance a kansa na kafirci da sabo suna zaton inkarin zai amfani su sai a ce masu kun yi ƙarya tabbas kun kasance kafirai kuna aikata sabo hakika Allah masani ne ga abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya babu abin da yake buya a gare shi daga ciki kuma da sannu zai saka muku a kansu فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين za a ce masu ku shiga ta ƙofofin jahannama gwargwadon ayyukanku kuna masu zama a cikin ta har abada tir da sakamakon masu yin girman kai ga yin imani da Allah da bauta masa shi kadai وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين aka ce ma waɗanda suka ji tsoron Ubangijinsu ta hanyar biyayya ga umarninsa da nesantar abubuwan da ya hana, mai Ubangijinku ya saukar wa annabinku Muhammad, sai suka bayar da amsa suka ce, Allah ya saukar masa da alheri mai girma waɗanda suka kyautata bauta ga Allah kuma suka kyautata mu'amalarsu ta halittarsa a wannan rayuwa ta duniya suna da kyakkyawan lada daga ciki akwai samun nasara da yalwar arziki kuma abin da Allah ya tanada musu na lada a lahira ya fi alheri saman abin da ya gaggauta musu a nan duniya ma da wannan gidan lahirar gidan masu jin tsoron Allah ta hanyar biyayya ga umarninsa da nesantar haninsa. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الجنتين نزما تبتا زاسو جگتكينسو koramu suna gudana a ƙasan gine-ginensu da bishiyoyinsu, suna da dukkan abin da ran suke sha'awa a cikin waɗannan aljannatai na abinci da abin sha'awa da sauransu, da irin wannan sakamakon da aka saka wa masu tsoron Allah cikin al'ummar annabi Muhammad ne za a saka wa masu tsoron Allah a cikin al'ummomin da suka gabata. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون waɗanda mala'ikan mutuwa da mataimakansa za su ɗauki rayukansu alhalin zukatansu sun tsarkaka daga kafirci mala'iku za su yi musu magana da cewa aminci ya tabbata a gare ku kun kubuta daga kowane irin aibi ku shiga aljanna sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya na kyakkyawar aƙida da ayyuka na gari هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون me waɗannan mushrikai masu ƙaryata manzo suke jira in ba dai mala'ikan mutuwa da mataimakansa su zo musu don karɓar rayukansu ba suna marin fuskokinsu suna dukansu ta baya ko umarnin Allah ya zo a halkar da su da azaba a nan duniya irin wannan aikin da mushrikai suke tafkawa a makka wasu mushrikan sun yi irinsa kafin su sai Allah ya hallaka su bai zalunce su ba da ya hallaka su sai dai su ne suka kasance suna zaluntar kawunansu ta hanyar shigar da su hanyoyin hallaka na kafircewa Allah. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون sai ƙobobin ayyukansu da suka kasance suna aikatawa suka sauka a kansu kuma azabar da suka kasance suna izgili da ita duk lokacin da aka tunatar da su dangane da ita ta mamaye su ta ko'ina. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين waɗanda suka haɗa Allah da wani cikin bautarsu suka ce, Ai, da Allah ya ga damar mu bauta masa shi kaɗai, kar mu haɗa shi da wani wanda ba shi ba, ai, da mu da iyayenmu da suka gabace mu ba mu bauta ma wani ba koma bayansa, kuma da ya ga damar kar mu haramta komai da ba mu haramta ba irin wannan batacciyar hujjar kafiran farko suka faɗa to babu abin da yake kan manzanni face itar da saƙo a bayyane na abin da aka umarce su su isar da shi kuma tabbas sun isar kuma kafirai ba su da wata hujja da za su kafa ta yin uzuri da ƙaddara bayan Allah ya ba su damar zaɓin aikata abu ko ƙin aikatawa kuma ya tura manzanninsa zuwa gare su. ولقد بعثنا في كل أمة أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين كما حقيقه mun aika ma kowace al'umma da ta gabata manzo, wanda yana umartar mutanensa da su bauta wa Allah shi kaɗai, su bar bautar wanda ba shi ba, daga gumaka da shaidanu da sauransu. Daga cikinsu an samu wanda Allah ya masa dace, ya yi imani da shi, ya bi abin da manzansa ya zo masa da shi, kuma an samu daga cikinsu wanda ya kafirce wa Allah ya saba wa manzansa, bai samu dacewar Allah ba, sai bata ya fada kansa, don haka ku yi tafiya a bayan ƙasa don ku gani da idanunku yadda ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya zama bayan azaba da hallaka sun sauka a kansu. In تحرص على هداهم فإن الله la يهدي من يضل وما لهم من ناصرين إن ذاك يا قوقرنك يا كي ونن منزو na duk abin da za ka iya na kiran waɗannan kana kwaɗayin shiryarsu kuma ka bi duk wani sababi da zai sa su shirya to Allah baya datar da wanda zai batar da shi zuwa ga shirya kuma ba su da wani koma bayan Allah wanda zai kawo masu ɗauki ya tun tunkuɗe musu azaba. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون waɗannan masu ƙaryata tashin alkiyama sun rantsi sun kai matuƙa wajen rantsuwarsu da dagewa cewa Allah ba zai tayar da duk wanda ya mutu ba ba tare da suna da wata hujja akan hakan ba ba haka lamarin yake ba Allah zai tayar da duk wanda ya mutu alkawari a kansa na gaskiya sai dai mafiya yawan mutane ba su san cewa Allah zai tayar da mamata ba don haka suke inkarin tashi bayan mutuwa ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا zibin. zai tayar da su gaba ɗayansu ranar alkiyama don ya bayyana musu haƙiƙanin abin da suka kasance suna saɓani a kansa na tauhidi da tashin alƙiyama da annabci, kuma domin kafare su san cewa sun kasance makaryata cikin sanya wa Allah abokan tarayya da ƙin yardarsu da tashi bayan mutuwa. lishai قولنا iza اذا nahu ان نقول له كن فيكون حقيقه mu idan mun ga damar tayar da matattu to babu wani mai hanawa da zai iya hana mu yin hakan kawai muna cewa abin da muka ga damar faruwarsa ne kasance sai ya kasance babu makawa والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون waɗanda suka bar gidajensu da iyalansu da dukiyoyinsu suka yi hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci don neman yardar Allah bayan kafirai sun azabtar da su sun kuntata musu to wallahi za mu ba su matsayin da za su kasance masu izza a cikinsu a duniya kuma ladar lahira shine mafi girma domin a cikinsa akwai aljanna da waɗanda suka ƙi hijira sun san ladar masu hijira da ba su ƙi yin hijira ba. الذين صبروا rabbihim ya tawakkalun waɗannan da suka yi hijira don ɗaukaka kalmar Allah su ne waɗanda suka yi haƙuri akan cutarwar mutanensu da rabuwa da danginsu da ƙasashensu kuma suka yi haƙuri akan biyayya ga Allah kuma suna dogaro ne da Ubangijinsu shi kaɗai cikin dukkanin lamurransu, sai Allah ya ba su wannan babban sakamako. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ba mu taɓa aiko da wani manzo ba gabaninka ya kai wannan manzo face namiji daga cikin mutane waɗanda muke yin wahayi a gare su ba taɓa aiko manzanni daga cikin mala'iku ba wannan ita ce al'adar mai ɗorewa, kuma in kuna karin wannan to ku tambayi ma'abota littafi da suka gabace ku, za su ba ku labarin cewa dukkan manzanni sun kasance mutane ne, ba su kasance mala'iku ba in har ba ku san cewa su mutane ne ba. Bil bayyinati zubur وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون mun aiko waɗannan manzanni cikin mutane da hujjoji bayyanannu da saukakkun littattafai kuma mun saukar maka ya kai wannan manzo da alkur'ani ne don ka bayyana wa mutane duk abin da yake buƙatar bayani a cikinsa ko sa yi amfani da tunaninsu su wa'azantu da abin da ya ƙunsa. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. شن waɗanda suka shirya makirce-makirce don su kawar da mutane daga tafarkin Allah za su amince Allah ya kife ƙasa da su kamar yadda ya kife ta da ƙaruna ko azaba ta zo masu ta inda ba sa zaton zuwanta. أو ta في fama فما bi mu'ajizin. ko azaba ta same su a yayin da suke kai kawo a tafiye-tafiyensu ko a neman arzikinsu ba za su iya gudu ba kuma ba za su iya hana ta shafar su ba. Au ya khudahum ala ta fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Shin sun aminta ne azabar Allah ba za ta shafe su ba a lokacin da suke jin tsoronta, to Allah mai iko ne ya azabtar da su ne a kowane lokaci. Hakika Allah mai tausayi ne mai jin ƙai, baya yin gaugawar ba don ko bayinsa su tuba zuwa gare shi. Awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun Shin waɗannan masu ƙaryata manzannin ba za su yi duba na tunani ba cikin halittar Allah inuwarsa tana karkata dama da hagu suna bin motsin rana da tafiyarta da rana suna bin tafiyar wata da daddare suna ƙanƙan da kai ga ubangijinsu suna masu sujjada ta haƙiƙa suna makaskanta ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون ga Allah shi kaɗai duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai na dabbobi suke yin sujjada kuma shi kaɗai mala'iku suke yi wa sujjada ba sa yin girman kan yi masa bauta da biyayya kuma duk da abin da suke kai na ibada da biyayya Ya khafu na يخافون ربهم من فوقهم na ma yu'marun suna jin tsoron ubangijinsu wanda yake samun su da zatinsa da ikonsa da mulkinsa kuma suna aikata duk abin da ubangijinsu ya yi masa umarni da shi na aikin biyayya وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فاياي فارهبون الله ya ce wa dukkan bayinsa kada ku riƙe abubuwan bauta guda biyu shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya ba shi da na biyu baya da abokin tarayya don haka ku ji tsoro na ni kaɗai kar ku ji tsoron wani na وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون Allah ne kaɗai yake da abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai shi ya halicce su yake mallakar su yake tsara al'amuransu kuma shi kaɗai ne za a yi wa ɗa'a a ƙanƙan da kai da tsarkake zuciya gare shi a koyaushe shin yanzu wani Allah kuke jin tsoro a'a ku ji tsoron dai shi kaɗai وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون duk abin da yake tare da ku ya ku mutane na ni'imar addini da ta duniya to daga wurin Allah ne ba daga waninsa ba sannan kuma idan wani bala'i ko cuta ko talauci ya shafe ku zuwa gare shi shi kadai kuke kankan da kai da roƙo don ya yaye muku abin da ya same ku don haka wanda yake bayar da ni'ima ya gusar da wahala ai shi ya cancanta a bauta masa shi kadai ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون sannan idan ya amsa muku kiranku ya kawar muku da abin da yake tare da ku na cuta sai a samu wasu ɓangare daga cikinku suna yin tarayya da ubangijinsu cikin bauta suna bauta ma wani tare da shi wannan wani irin rashin mutunci ne liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun ya dace kafirai da masu ƙaryata manzanni da masu sabo su ji tsoron kar Allah maɗaukakin sarki ya kama su da azaba kwatsam suna zaune ba su sani ba dukkan ni'imomi daga Allah maɗaukakin sarki suke sawa'un na rayuwa ne irin su arziki da aminci da lafiya ko irin su zaman lafiya ne da ɗaukaka da matsayi da makamantansu mutum baya da wata mafaka don ya yaye masa cuta a lokacin tsanani sai Allah maɗaukakin sarki sai ka ji yana ɗaga murya wajen roƙonsa saboda ya san babu wanda zai iya kawar da baƙin ciki da yake ciki sai Allah. Shirkarsu da Allah ya saka su suna butulcewa ni'imomin da Allah ya masu, wanda a ciki akwai yaye masu cuta don haka ne aka ce masu ku ji daɗi da abin da kuke ciki na ni'ima har azabar Allah ta kusa ko ta nesa ta zo muku. Waya je aluna limala ya alamu na nasiban min ma razaƙona hun, tallahi latus aluna an makon tumtaftarun. Bashi da suna sanya wa gumakansu da ba su san komai ba tun da sandararru ne kuma ba sa amfanarwa ko cutarwa suna saka masu wani kaso na dukiyoyin da muka azurta su da su don neman kusanci zuwa gare su da su wallahi ku mushrikai a ranar alkiyama sai mun tambaye ku akan abin da kuka kasance kuna riyawa na cewa waɗannan gumaka abubuwan bauta ne da kuma cewa suna da wani kaso a cikin dukiyoyinku. Wa ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون Mushirikai suna jingina wa Allah ‘ya'ya mata, suna ƙudurce cewa su ne mala'iku, suna jingina wa Allah haihuwa, kuma suna zaɓar masa abin da ba sa so wa kawunansu. Allah ya tsarkaka daga barin abin da suke sanya masa, kuma suna saka wa kawunansu abin da ransu suke karkata gare shi na ‘ya'ya maza wani laifi ne ya fi wannan girma. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم idan aka yi ɗaya daga cikin waɗannan mushrikai albishir da haihuwar ya mace sai idan sai ya baƙi saboda tsananin ƙin abin da aka shi labarinsa zuciyarsa ta cika da damuwa da baƙin ciki amma kuma yana jingina wa Allah abin da bai yarda da shi da kansa ba. Ya tawara min alƙaumi min su ima bushira bi, a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab, ala sa’a ma yahkumun. Yana ɓoye wa mutanensa. saboda munin abin da aka ba shi labari na haifar masa ‘ya mace, saboda haka sai zuciyarsa ta riƙa raya masa cewa zai riƙe wannan yariyar ne a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci ko kuwa zai binne ta cikin turɓaya ne. Tir da hukuncin da mashirkai suke yi ta yadda suka dangana wa Ubangijinsu abin da ba sa so ga kawunansu. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم kafiran da ba su yi imani da lahira ba suna da mummunar siffa ta buƙatar ɗa da jahilci da kafirci Allah kuwa yana da kyawawan siffofi abin godiya maɗaukaka na girma da kamala da wadata da ilimi kuma shi mabuwayi ne cikin mulkinsa wanda babu wanda zai yi rinjaye a kansa mai hikima ne a cikin halittarsa da abin da yake shar'antawa. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون da Allah yana yi wa mutane uquba saboda zaluncinsu da kafircinsu da bai bar wani mutum ko dabba a bayan ƙasa yana takawa a doronta ba sai dai yana jinkirta musu ne zuwa wani lokaci sananne cikin iliminsa idan wannan ƙayyadadden lokaci cikin iliminsa ya zo to ba jinkiri babu gaugawa, babu gaggautawa, ko da ɗan ƙaramin lokaci ne. Wa ya ja na lillahi ma ya ƙarahu wata sifu alsina tuhumul kazi ba an na lahumul husna, la jara ma an na lahumun na rawa an mufratun. Suna sanya wa Allah abinda suke kyamar a jingina shigare su, na ‘ya'ya mata, kuma harsunansu suna furta ƙaryar cewa suna da kyakkyawan matsayi a wurin Allah, in har ya inganta cewa za a tayar da su kamar yadda suke faɗa, tabbas za su shiga wuta, kuma lalle a cikinta za a ƙyale su, ba za su fita ba har abada. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم wallahi mun aiko manzanni zuwa al'ummomin gabaninka ya kai wannan manzo sai shaidan ya ƙawata musu munanan ayyukansa na shirka da kafirci da sabo kuma shine wanda suke riya zai taimake su ranar alkiyama to su nemi taimakonsa ɗin suna da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون بمسوكر مكد القران با يا كي wannan sai don ka bayyana wa mutane gaba ɗayansu abin da suka yi saɓani a cikinsa na tauhidi da tashin alkiyama da hukunce-hukuncen shari'a kuma sai don alkur'ani ya zama shirya da jin kai ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa da abin da alkur'ani ya zo da shi don su ne masu amfana da gaskiya. Wallahu anzala minas sama'i ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون Allah ne yake saukar da ruwa daga sama sai ya rayar da ƙasa da shi ta hanyar fitar da tsirrai a bayanta bayan ta kasance busasshiya. Hakika a cikin saukar da ruwa daga sama da fitar da tsirrai a bayan ƙasa akwai dalili mabayyani akan ikon Allah a wurin mutanen da suke sauraron zancen Allah kuma suna yin tunani a cikinsa. Wa inna lakum fil an'ami la'ibara نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً لبنا خالصا سائغا للشاربين kuma lallai ya ko mutane kuna da abin lura da za ku wa'azantu da shi a cikin raƙumma da shanu da awaki ta yadda muna shayar da ku nonon hantsarsu wanda yake fita daga tsananin abin da yake ciki na sauran abincin da suka ci da abin da ke cikin jiki na jini amma duk da haka yana fitowa nono tatacce mai tsabta mai daɗin sha ga masu shansa. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون akwai wa'azi cikin abin da muka azurta ku da shi na dabino da inabi wanda kuke yin kayan maye mai tafiyar da hankali da shi wanda hakan baya da kyau sannan kuna samun arziki daga gare su wanda kuke amfani da shi irin su dabino da zabibi da kallo da sauransu lalle a cikin wannan abin da aka ambata akwai abin da yake nuna ikon Allah da ni'imarsa akan bayinsa ga mutane masu hankalta don su ne masu ɗaukar izina. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وبنجي جنكا يا كي منزو يا يوكودن زما إلهاما ya shiryar da shi cewa ka riƙi duwatsu su zamar maka gida da bishiyoyi da abin da mutane suke ginawa su ɗaga shi su yi masa rufi. ثم كلي من كل fasluki فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون سنن كتي ci daga duk abin da kake sha'awarsa kuma ka bi hanyoyin da Ubangijinka ya shiryar da kai cewa ka bi su a sauƙaƙe. Ruwan zuma yana fita daga cikin wancan ƙudan zuman mai launuka daban-daban akwai fari da fatsi-fatsi da wasunsu. A cikinsa akwai waraka ga mutane, za su yi wa marasa lafiya magani da shi, lalle a cikin yin ilhama ga wannan ƙudan zuman da ruwan zuman da yake fitowa daga cikinsu akwai hujja akan ikon Allah da gudanarwarsa da al'amuran halittarsa ga mutane masu tunani don su ne masu ɗaukar izina. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير Allah shi ya halicce ku ba tare da ya ga wani samfari da ya gabata ba kuma shi ne yake kashe ku a ƙarshen ajalinku a cikinku akwai waɗanda ajalinsu yakan yi tsawo zuwa mafi munin matakan rayuwa har ba zai iya sanin komai ba cikin abin da ya sani lalle Allah masani ne babu abin da yake buya a gare shi daga ayyukan bayansa mai iko ne babu abin da yake gagararsa. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqa فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون Allah shi ne ya fifita sashen ku akan sashi cikin abin da ya baku na arziki ya sanya mawadaci da matalauci a cikin ku da shugaba da wanda ake shugabanta kaga waɗanda Allah ya fifita su cikin arziki ai ba za su mayar da abin da Allah ya ba su zuwa ga bayansu ba har su zama abokan tarayyar su daidai wa daidai a cikin mallakarsa ta yaya za su yardar wa Allah abokan tarayya cikin bayansa amma ba za su yardar wa su abokan tarayya cikin bayansu ba yardar wa Allah abokan tarayya cikin bayansa ba amma ba za su yardar wa su abokan tarayya cikin bayansu ba waɗanda za su yi daidai da su wani irin zalunci ne wannan kuma wace irin butulcewa ce ga ni'imar Allah wadda ta fi wannan tsananin muni wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون Allah ya sanya muku mataye daga jinsinku, ya ko mutane waɗanda za su ɗebe muku kewa kuma ya sanya muku ‘ya'ya da jikoki ga matanku, kuma ya azurta ku da kyawawan abinci kamar nama da tsirrai da kayan marmari. Yanzu da barna daga cikin gumaka za su yi imani, amma kuma da ni'imomin Allah masu yawa waɗanda ba za su ƙirgu ba suke yi wa butulci su ƙi gode wa Allah ta hanyar yin imani da shi shi kaɗai. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون waɗannan mushrikai suna bauta ma wasu gumaka koma bayan Allah gumakan da ba sa iya wadata su da wani arziki a cikin samai ko a ƙasai ba su da ikon haka saboda kasancewarsu da daskararru babu mai rai ko ilimi a tare da su. Fala فلا lillahi لله ya ان wa يعلم tumla ta تعلمون don haka ya ku mutane kar ku sanya wa Allah makamanta daga cikin waɗannan gumaka waɗanda ba sa amfanarwa ko cutarwa Haƙiƙa. Allah baya da wanda ya kama da shi, ballantana ku haɗa shi da su wajen bauta. Allah ya san abin da yake da shi na siffofin kamala da ɗaukaka, amma ku ba ku san haka ba, shi ya yasa kuke faɗawa cikin haɗa shi da wasu cikin bauta, kuna da awar ya yi kama da gumakanku. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون Allah ya buga wani misali don mayar da martani ga mashirkai na wani bawan da aka mallaka bai yi komai ba baya da abin da zai ciyar ga kuma ɗa mai ‘yanci wanda muka ba shi dukiya ta halal daga wurinmu yana juya ta yadda ya ga dama yana bayar da abin da ya ga dama a fili da ɓoye to waɗannan mutane biyu ba za su yi daidai ba, to ta yaya za ku zaidaita tsakanin Allah mai mulki da juya komai cikin mulkinsa yadda ya ga dama da waɗannan gajiyayyun gumakanku, yabo ya tabbata ga Allah wanda ya cancanci yabo, sai dai mafi yawan mushrikai ba su san kaɗaituwar Allah da cancantarsa da bauta ba, da cancantar a bauta masa shi kaɗai. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم Allah ya sake buga wani misali don mayar da martani gare su, shi ne misalin mutane biyu, ɗayansu bebe ne, baya ji, baya magana, kuma baya fahimta, saboda bebencinsa da kurumtarsa. Ba ya iya amfanar da kansa ko ya amfanar da waninsa sannan kuma ya zama nauyi a kan wanda yake kula da shi yake jibintar lamarinsa duk inda ya tura shi bai kawo masa wani alheri bai biya masa bukata shin wannan shine halinsa zai yi daidai da wanda yake mai lafiyayyen kunne da furci wanda ake amfana da shi yana umartar mutane da yan adalci kuma yana kan tafarki madaidaici wanda babu wata karkacewa a cikinsa to ta yaya ne ya da kai za ku daidaita tsakanin Allah wanda ya siffantu da siffofin kamala da girma ku daidaita shi da gumakanku waɗanda ba sa ji ba sa magana ba sa janyo amfani ba su yaye cuta ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير Allah shi kaɗai yake da ilimin abin da ya ɓoye cikin sammai da abin da ya ɓoye cikin ƙasai shi kaɗai yake ɓanta da sanin haka koma bayan kowa daga cikin halittarsa lamarin alkiyama wadda take tana cikin ɓoyayyun abubuwan da Allah yake ɓanta da su wajen saurin zuwanta idan Allah ya ga dama kai ka ce kamar ƙiftawar ido ne da rufewarsa kai ya fi haka ma kusa hakika Allah mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa idan ya yi nufin faruwar wani abu sai ya ce masa kasance sai ya kasance wallahu akhrajakum min من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله shine ya fitar da ku ya ku mutane daga cikin iyayenku mata bayan karewar lokacin ciki kuna ƙananan yara ba kwa gane komai sannan ya sanya muku kunne don ku ji da shi da idanu don ku gani da su, da zukata don ku hankalta da su, da fatan za ku gode masa abin da ya maku ni'imarsa. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون waɗannan mushrikai ba sa kallon tsuntsu waɗanda aka hore su aka sauwaƙa masu tashi a cikin iska da abin da Allah ya ba su na fikafiki da kaɗawar iska kuma ya kimsa su kame fikafikansu kuma su buɗe su ba wanda yake rike da su a cikin wannan iska ya hana su faɗuwa sai Allah mai iko hakika a cikin wannan horarwa da riƙe su kar su faɗo akwai hujjoji ga mutane masu yin imani da Allah don su ne waɗanda suke amfana da hujjoji da abubuwan izna. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين الله مدوكاكين سلكي ya saka maku matabbata da wurin hutu a cikin gidajenku da kuke ginawa da duwatsu da waninsu, kuma ya sanya maku hemomi da rumfuna waɗanda kuke yin su da fatun raƙumma da shanu da awaki a ƙauyuka, kuna yin su kamar gidajen birane, suna muku sauƙin ɗauka a tafiye-tafiyenku daga wani wuri zuwa wani, kuna kafa su a cikin sauƙi yayin da za ku yada zango. kuma ya sanya muku gashin raƙumma da na shanu da na awaki su zama abubuwan ado da tufafi da marufin gidajenku kuna more rayuwarku da su har zuwa wani lokaci ayyananne. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون الله ya sanya muku abin da za ku kare kanku daga zafin rana da shi ya sanya muku mashiga da koguna inda za ku ɓuya a cikinsu a lokacin sanyi da zafi da abokan gaba ya sanya muku tufafi da riguna daga auduga da waninta suna kare muku zafi da sanyi ya sanya muku garkuwa da take kare ku daga sukar sashen ku a wajen yaƙi makami baya shiga jikin ku kamar yadda Allah ya yi muku ni'imomin da suka gabata haka yake cika muku ni'imominsa a ku don fatan ku juya zuwa ga Allah shi kadai kada ku hada shi da wani abu a wajen bauta فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين idan suka bijire suka ƙin imani da gaskata abin da ka zo da shi to babu abin da aka ɗora maka ya kai wannan manzo face isar da abin da aka umarce ka ka isar da shi isarwa mabayyaniya ba aikinka ba ne ka tilasta su su siru يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون mushrikai suna sane da na'imomin da Allah ya masu wanda a cikinsu akwai turo annabi zuwa gare su amma duk da haka sai su butulce wa na'imomin Allah su ƙi gode masa a kansu su ƙaryata manzansa mafiya yawan su masu butulce wa ni'imar Allah maɗaukakin sarki ne ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ya kai wannan manzo ka tuna lokacin da Allah zai tayar wa kowace al'umma manzonta da ya aika mata don ya yi shaida a kan imanin wanda ya imani daga cikinsu da wanda ya kafirce daga cikinsu sannan bayan haka ba za a ba kafirai damar bayar da wani uzuri ba a kan abin da suke kai na kafirci kuma ba za a dawo da su duniya ba ballantana su yi abin da ubangijinsu zai yarda da su saboda lahira gidan hisabi ne ba gidan aiki ba ne واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون kuma idan mushrikai azzalumai sun yi ido hudu da azaba to ba za a sassauta musu azabar ba kuma ba za a jira su don a jinkirta musu azaba ba za a shigar da su cikinta ne su zauna har abada واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون idan mushrikai suka yi ido hudu da lahira da abubuwan bautarsu waɗanda suke bauta ma a duniya sai su ce ya ubangijinmu waɗannan su ne abokan tarayyar da muka kasance muna bauta ma koma bayan ka,' sun faɗi haka ne domin su ɗora musu laifuffukansu sai Allah ya ba abubuwan bautarsu baki sai su yi musu raddi su ce hakika ku mushrikai makaryata ne cikin bautar ku ga abokan tarayya tare da Allah ai baya da wani abokin tarayya ballantana bauta masa والقوا الى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون مشركي سميك ويا sun sallama wa Allah shi kaɗai, kuma duk wani abu wanda suka ƙago shi na ikirarin cewa gumakansu za su yi masa ceto a wurin Allah ya tafi a banza. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون waɗanda suka kafirce wa Allah kuma suka kawar da wasunsu daga bin tafarkin Allah za mu ƙara musu azaba saboda lalacewarsu da ɓarnarsu da ɓatar da wasunsu akan azabar da suka cancanta da ita saboda kafircinsu ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين يا كيوانا منزو كتنا ranar da za mu tayar wa kowace al'umma manzo wanda zai bayar da shaida a kan abin da suka kai na kafirci ko imani wannan manzo jinsin su ne kuma yana magana da yarensu muka zo da kai ya kai wannan manzo a matsayin mai bayar da shaida a kan al'ummomi baki ɗaya mun saukar maka da alƙur'ani don ka yi bayanin duk abin da yake buƙatar bayani a cikinsa na halal da haram da lada da uquba da sauransu kuma mun saukar da shi don shiryar da mutane zuwa ga gaskiya da jin kai ga wanda ya imani da shi ya yi aiki da abin da yake ciki kuma albishir ne ga muminai waɗanda suka yi imani da Allah da abin da suke jira na ni'ima mai ɗorewa. ان الله يامر بالعدل wa وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Haƙiƙa Allah yana umartar bayansa da adalci Shi ne kowane bawa ya bayar da haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayi kuma kada ya fifita wani akan wani a cikin hukunci sai da haƙin da zai wajabta a fifikon kuma yana umarni da kyautatawa shi ne bawa ya yi abin da bai wajabta a kansa ba kamar ciyarwa ta nafila da yafi zalunci kuma yana umarni da ba makusanta abin da suke bukata kuma yana hana duk wani mummunan abu kamar mummunar magana da aiki kamar zina yana hana dukkan abin da shari'a ba ta so na dukkan sabo ya hana zalunci da yi wa mutane girman kai Allah yana maku wa'azi da ku aikata abin da yake umartar ku ku bar abin da ya hana ku a cikin wannan aya da fatan za ku ɗau izina da abin da aka yi muku wa'azi da shi واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ku cika duk wani alkawarin da kuka yi wa Allah ko kuka yi a tsakaninku da mutane kada ku warware rantsarantsar da kuka yi bayan kun ƙarfafa su da sunan Allah kuma kun saka Allah a matsayin shaida a kanku na cewa za ku cika abin da kuka yi rantsuwa a kai lalle Allah yana sane da abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi kuma da sannu zai saka muku a kansa ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون kada ku zama wawaye masu launin hankali a dalilin warware alkawarra ku zama kamar matar nan wawuya wadda ta wahala wajen saƙa audugarta ta saƙa ta da kyau sai kuma ta dawo ta warware ta ta mayar da ita kamar yadda take kafin ta saƙa ta ta yi wahala wajen sakawa da warwarewa kuma bata samu abin da take nema ba ku mayar da rantsaran ku yaudara sashen ku yana yaudarar sashi an hana ku hakan ne don al'ummar ku tafi al'ummar abokan gabar ku yawa da ƙarfi don haka Allah yana jarraba ku ne da cika alƙawarra yaga ga za ku cika ko za ku karya tabbas Haƙiƙa. sai Allah ya bayyana muku duk abin da kuka kasance kuna saɓani a cikinsa a duniya a ranar alkiyama ya bayyana wanda yake kan shirya da wanda yake kan ɓata da mai gaskiya da mai karya ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون da Allah ya ga dama da ya sanya ku al'umma gaba ɗaya masu haɗin kai akan gaskiya sai dai yadda lamarin yake Allah yana batar da wanda ya ga dama ta hanyar ƙasƙantar da shi da ƙin gaskiya da cika alkawari kuma yana datar da wanda ya ga dama da falalarsa tabbas wallahi sai an tambaye ku a ranar alkiyama dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya. Wala tattakhizu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tazuqu السوء وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم kada ku mayar da tsanku abin yaudara sashenku suna yaudarar sashe da su kuna bin son zukatanku da su ku warware su lokacin da kuka ga dama ku cika su a lokacin da kuka ga dama to idan kuka kasance a haka za ku zame daga kan tafarkin madaidaci bayan da kun tabbata a kansa, kuma za ku ɗanɗana azaba saboda ɓacewarku daga tafarkin Allah da ɓatar da wasunku da kuka yi daga gare shi, kuma kuna da azaba wadda za a ninkata ta. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم in kuntum ta'lamun kar ku musanya alkawarin Allah da wani karamin farashi a matsayin ladar saba alkawari da rashin cika alkawari lalle abin da ke wurin Allah na nasara da ganima a nan gidan duniya da abin da ke wurinsa na ni'ima da wamammiya a lahira shi ya fi muku alheri sama da abin da za ku samu na wani farashi ɗan kaɗan bisa saba alkawari in har kun kasance kuna da sanin haka. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون abin da ke wurinku ya ku mutane na dukiya da jin daɗi da ni'imomi mai ƙarewa ne duk yawansa abin da ke wurin Allah na sakamako kuwa mai wanzuwa ne to ta yaya za ku fifita mai karewa akan mai dawama lalle da sannu za mu saka wa waɗanda suka yi haƙuri akan alƙawarransu ba su karya su ba da sakamako wanda ya fi abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan biyayya za mu saka masu bisa kyakkyawa ɗaya da lada goma irinta zuwa ninki ɗari bakwai zuwa ninkin ba ninkin masu yawa. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون duk wanda ya kyakkyawan aiki wanda ya dace da shari'a alhali yana mai imani da Allah, to wallahi za mu ba shi kyakkyawar rayuwa ta hanyar yarda da abin da Allah ya hukunta da wadatar zuci da dace a cikin ayyukan ɗa'a, kuma wallahi za mu saka musu a lahira da sakamakon da ya fi abin da suke aikatawa na ayyukan ƙwarai. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم idan ka yi niyyar karatun alkur'ani ya kai mumini to ka roƙi Allah ya kare ka daga wasu wasan shaidan wanda yake korarre daga rahamar Allah إنه ليس له سلطان على amanu, آمنوا وعلى ya يتوكلون حقيقة Shaidan باي da wani iko akan waɗanda suka yi imani da Allah kuma suna dogara da Ubangijinsu shi kaɗai a cikin al'amuransu gaba ɗaya. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به mushrikun ikonsa na sanya wasu wasi yana kan waɗanda suka riƙe shi majibincin lamari ne kawai kuma suke masa biyayya bisa ɓatarwarsa da waɗanda suka kasance saboda ɓatarwarsu suka zama mushirikai, suna haɗa Allah da waninsa cikin bauta واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون كما اذا muka shafe wani hukunci na alkur'ani alhali Allah shi ya fi sanin abin da yake shafewa na alkur'ani saboda wata hikima kuma shi ne mafi sanin abin da ba zai shafe shi ba daga cikinsa sai ku ce kawai dai kai Muhammad makaryaci ne kana ƙirƙirar ƙarya ka jingina wa Allah to ba haka abin yake ba mafiya yawan su ba su san cewa shafe hukunci yana kasancewa ne saboda wata hikima ta Allah wadda take babba قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين wa وهدى وبشرى Ka ce masu ya kai wannan manzo mala'ika jibrilu ne ya saukar da wannan alkur'ani daga wurin Allah da gaskiya kuma babu kuskure a cikinsa babu canji babu juya abu zuwa wani abu a cikinsa domin ya tabbatar da waɗanda suka yi imani da Allah a kan imaninsu a duk lokacin da sabon abu ya sauka daga cikinsa, aka shafe wani sashi daga cikinsa don ya zama shirya a gare su zuwa ga gaskiya, da albishir ga musulmai na abin da za su samu na lada mai girma. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين kuma tabbas muna sane da cewa mushrikai suna faɗin cewa lalle Muhammad wani mutum ne yake koya masa wannan alkur'anin ƙarya suke yi cikin wannan maganar tasu yaran wanda suke riya cewa shi ne yake koyar da shi ba larabci ba ne shi kuwa wannan alkur'anin ya sauka ne da harshen larabci bayyananne mai cike da ƙololuwar fasaha to ta yaya za su riya cewa yana ɗauko shi ne daga wanda ba balarabe ba ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب alim!" lalle waɗanda ba su yi imani da cewa ayoyin Allah daga wurinsa suke ba, to Allah ba zai datar da su zuwa ga shirya ba, matuƙar sun dage akan haka, kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi saboda abin da suke kai na kafircewa Allah da ƙaryata ayoyinsa. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون annabi Muhammad ba makaryaci ba ne cikin abin da ya zo da shi daga wurin Ubangijinsa, waɗanda ba su gaskata ayoyin Allah ba su ne suke ƙirƙirar ƙarya saboda ba sa jin tsoron azaba kuma ba sa fatan samun wata lada, waɗanda suka siffantu da kafirci su ne makaryata saboda ƙarya al'adar su ce da suka saba da ita. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم duk wanda ya kafirce wa Allah in ba wanda aka tilasta shi akan kafirci ba har aka sanya shi ya furta kalmar kafirci da harshensa amma zuciyarsa tana nutsu da imani ta sakankance da shi amma wanda zuciyarsa ta nutsu da kafirci har ya zaɓi kafirci ya fifita shi akan imani ya yi furci da shi da zaɓinsa to wannan ya yarda daga musulunci irin waɗannan fashin Allah ya tabbata a kansu kuma suna da azaba mai girma. ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين sun yarda ne daga musulunci saboda sun fifita abin da za su samu na kayan duniya a matsayin ladar kafircewa lahira hakika Allah baya datar da mutanen da suke kafirai zuwa ga imani yana ƙasƙanta su ne اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون waɗanda suka siffantu da ridda bayan imani su ne waɗanda Allah ya rufe zukatansu don haka ba sa fahimtar wa'azi ya saka murfi a jinsu don haka ba sa jin wa'azi irin jin da za a amfana da shi kuma ya saka murfi a kan ganinsu ba sa ganin ayoyin Allah masu nuni zuwa ga imani kuma waɗannan su ne rabkanannu daga barin abubuwan rabauta da taɓewa da abin da Allah ya tanar musu na azaba. لا جرم أنهم في الآخرة Tabbas الخاسرون su a ranar رانر su سوني hasararru. waɗanda suka yi hasarar kawunansu saboda kafircinsu bayan imaninsu wanda da sun yi riko da shi da sun shiga aljanna. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم sannan kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ga raunana daga cikin muminai waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina bayan mushrikai sun azabtar da su sun fitine su ne cikin addininsu har sun kai ga furta kalmar kafirci alhalin zukatansu suna cikin natsuwa da imani sannan suka yi jihadi don kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya kalmar kafirci kuma ta zama mafi ƙasƙanci kuma suka yi haƙuri bisa wahalar jihadi lalle ubangijinka bayan waccan fitinar da aka fitine su da ita da azabar da aka azabtar da su da ita har suka furta kalmar kafirci mai yawan gafara ne a gare su mai jin kai ne a gare su don ai ba su furta kalmar kafirci ba sai da aka tilasta su يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون katuna ya kai wannan manzo ranar da kowane mutum zai zo yana jayayya don ya kare kansa ba zai yi jayayya a kan wani rai daban ba saboda girman matsayin kuma za a cika wa kowace rai sakamakon abin da ta aikata na alheri da na sharri kuma ba za a zalunce su ba ta hanyar rage musu kyawawan ayyukansu ko ƙari akan laifukansu ba. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يا بقى مسالم وتألقريا إتتي مكة ce makka ta kasance cikin aminci mutanenta ba sa jin tsoron komai tana cikin kwanciyar hankali a yayin da mutane a gewayenta ana wabtar su arzikinta yana zuwa mata cikin sauki daga ko'ina amma sai mutanen ta suka butulce wa abin da Allah ya yi musu na ni'ima sai Allah ya saka musu da yunwa da tsananin tsoro wanda ya bayyana a jikinsu suka shiga firgici da ramewa har suka zama kamar tufafi saboda abin da suka kasance suna aikatawa na kafirci da karyatawa. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون Haƙiƙa, manzo daga cikinsu wanda suka san amanarsa da gaskiyarsa ya zo wa mutanen makka shine annabi muhammad amma sai suka karyata shi cikin abinda ubangijinsa ya saukar masa da shi sai azabar allah ta auka masu ta yunwa da tsoro alhali suna masu zaluntar kawunansu ta hanyar jefa su zuwa hanyar halaka yayin da suka kafirce wa Allah suka kare karyata manzansa. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون Don haka, ku ci ya ku bayan Allah daga abin da Allah mai tsarki ya azurta ku da shi na halal cikin jinsin abin da ake jin daɗin cikinsa, kuma ku gode wa ni'imar Allah da ya muku ta hanyar faɗinta da sarrafa ta wajen neman yardar Allah in har kun kasance kuna bauta masa ne shi kaɗai ba kwa haɗa shi da wani wajen bauta. انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم الله يا هرمتا muku mushi wanda ya mutu ba tare da an yanka ba cikin abubuwan ci da jini mai kwarara da alade da dukkanin ɓangarorinsa da abin da mai yanka shi yanka don neman kusanci zuwa ga wani Allah wannan haramcin kuma kawai a yanayin da kuke da zaɓi ne amma duk wanda lalura ta matsa masa har ya kai shiga cin waɗannan abubuwan da aka ambata ya ci daga cikinsu ba wai don yana kwaɗayin haramun ɗin ne a karan kansa ba kuma bai wuce iyakar bukata ba to babu laifi a kansa domin lallai Allah mai yawan gafara ne zai yafe masa abin da ya ci mai jin kai ne a gare shi yayin da ya halatta masa hakan lokacin lalura. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kar ku ce ya ku shirkai saboda abin da harsunan ku suke siffantawa na ƙarya ga Allah wannan abun halal ne wannan abun haramun ne da nufin ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah ta hanyar haramta abin da bai haramta ba ko halatta abin da bai halatta ba lalle masu ƙirƙirar ƙarya su jingina wa Allah ba za su rabauta da wani abin nema ba kuma ba za su kubuta daga wani abin tsoro ba متاع قليل ولهم عذاب أليم suna da wani jin daɗi kaɗan wulaƙantacce sakamakon bin son zukatansu a nan gidan duniya kuma suna da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama yayin da Allah ya ambaci abin da ya haramta ma wannan al'umma na abinci sai kuma ya ambaci abin da ya haramta ma Yahudawa ya ce وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون kuma mun haramta ma Yahudawa su kaɗai abubuwan da muka labarta maka kamar yadda yake a suratul an'am kuma ba mu zalunce su ba da muka haramta musu waɗannan abubuwa sai dai su ne suka zalunci kawunansu yayin da suka aikata abubuwan da suke kawo uquba don haka sai muka saka masu akan zaluncinsu muka haramta musu abubuwan don ya zama uquba a gare su ثم إن ربك للذين عملوا السوء jahalatin ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم sannan kuma ubangijinka ya kai wannan manzo dangane da waɗanda suka aikata mummuna bisa jahiltar sakamakonsu ko da sun yi da gangan ne amma bayan nan suka tuba zuwa ga Allah bayan sun aikata laifuffukan kuma suka gyara ayyukansu waɗanda akwai barna a cikinsu to lalle Ubangijinka bayan tubarsu mai yawan yafewa ne ga zunubansu mai jin kai ne a gare su, yayin da mashirkai suka kasance suna riya cewa su suna kan addinin annabi Ibrahim ne sai Allah ya mayar musu da martani a kan wannan abin da suke faɗa ya ce, ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين Hakika annabi Ibrahim ya kasance wanda ya tattara ɗabi'u na alheri mai dawwama kan biyayya ga Ubangijinsa mai karkata daga dukkanin addinai zuwa ga addinin musulunci kuma bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba. شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم kuma ya kasance mai godiya akan ni'imomin Allah waɗanda ya yi masa Allah ya zaɓe shi don annabci kuma ya shiryar da shi zuwa ga addinin musulunci miƙaƙe. wa atainahu fid dunya hasana وانه في الاخره لمن الصالحين kuma mun ba shi annabci a nan gidan duniya da kyakkyawan ambato da ‘ya'ya nagari, kuma lalle shi a ranar lahira yana cikin nagartattu waɗanda Allah ya yi musu tanadin darajoji masu ɗaukaka a cikin aljanna. ثم أوحينا إليك أن millata ملة hanifa وما كان من المشركين sannan muka yi maka wahayi ya kai wannan manzo cewa ka bi addinin annabi Ibrahim wajen kaɗaita Allah da bauta da yin watsi da mushrikai da kira zuwa ga Allah da yin aiki da shari'arsa wanda ya kasance mai karkata daga dukkanin addinai zuwa ga addinin musulunci kuma bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba kamar yadda mushrikai suke rayawa shi ya kasance mai kaɗaita Allah da bauta ne انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون kadai an sanya girmama ranar asabar ya zama wajibi ne kawai akan yahuda wanda suka yi saɓani a cikinsa domin su huta a cikinta daga shagulgulansu su yi ibada bayan sun ɓata daga gane ranar juma'a wanda aka umarce su su yi bauta a ciki kuma lalle ubangijinka ya kai wannan manzo zai yi hukunci a tsakanin waɗannan masu sabo a ranar alkiyama dangane da abin da suka kasance suna saɓani a cikinsa sai ya saka wa kowa da abin da ya cancanci shi ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين كي ya kai wannan manzo zuwa ga addinin musulunci kai da duk wanda ya bi ka cikin muminai gwargwadon yadda yanayin wanda ake kira yake ciki da gwargwadon fahimtarsa da miƙa wuyansa kuma da nasiha wanda ya ke kunshi da kwadaitarwa da tsoratarwa kuma ka yi muhawara da su ta hanyar da tafi kyau wurin zance da tunani da tarbiyya domin shiryar da mutane ba wajibinka ba ne, wajibinka shi ne kawai ka isar musu da saƙo, lalle Ubangijinka shi ne wanda ya fi sanin wanda ya ɓace daga addinin Musulunci, kuma shi ne wanda ya fi sanin masu shiriwa zuwa gare shi, don haka karka tafiyar da ranka saboda baƙin ciki a kansu. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين idan kuka yi nufin yin uquba ga abokin gabarku to ku yi masa uquba daidai yadda ya maku ba tare da ƙari ba amma tabbas da za ku yi haƙuri ku bar uqubar a lokacin da kuna da ikon yin hakan to lalle da hakan shi yafi alheri ga masu haƙurin cikinku sama da ɗaukar fansa da ramuwar uqubar da aka yi muku واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون كيا حقولي يا كي wannan manzo akan abin da yake shafarka na cutarwarsu kuma ba za ka samu dace na yin haƙurin ba sai da datarwar Allah a gare ka kuma kar kai baƙin ciki saboda juya bayan da kafirai suka yi maka kuma kar ka shiga cikin kunci a dalilin abin da suke yi na makirci da ƙulle-ƙulle. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Haƙiƙa Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoronsa ta hanyar barin saɓo da waɗanda suke masu kyautatawa ta hanyar yin biyayya da aikata abin da aka umarce su da shi, yana tare da su ta hanyar taimakonsu da ƙarfafa masu gwiwa.